idan mutum ya ce sai ya tara dukiya ko ta hanyar haram to sai ya rasa waɗannan matakan guda uku ku kalli yawancin waɗanda suka tara dukiya ko suka saci kuɗin gwamnati ko suka cuci talakawa ko suka sai da kawunan mutane suka yi kuɗi suka rinka ana ko kawunan jarirai suna sayarwa suna sai da ƙoda da hanta ta mutane suka yi ta'adda suka tara kuɗi abin da Allah zai fara yi musu sai hana su yaya na kwarai ya'yan dukkan su kowanne bala'i ne mai zaman kai in ba za ka da karshe ka jance ɗansa ne ya yanka shi ko kuma Allah ya baka dukiyar ka samo ta hanyar haram Allah ya hana maka lafiya ba sai mu ga da za a ci kuɗin ba ba sai da lafiya za a ci ba to Allah ya karɓe lafiyar duk abin da ke da dadi likita ya ce karkashi ka ga mutum ga dukiya amma ana shi komi naman kaza likita ce ka kuskura zai tada maka batir naman sa ya ce zai kama ciwon kafa wai ya ce is too proteinous very very dangerous madara da ta ce jininka zai yi overdose man shanu ya ce hanjinka zai ci kifi ya ce zai sama shawara to da Allah me yasa za ka ce yanzu ka ce to likita me zan shi ya ce ka ga gane da kake ganin ta ana rera ta ne amma tana da amfani akwai vitamin a da b da c da d da e da f shi ke na likita ya mai da kai a ya kai da kai su gari ga ta na kamar da kokobo amma lafiya ta karau duk abin da ya samu ya ci ya ci dan wake da mai da yaji barkonan mai ya ya kara mai ya barbada magi ba abin da ya dame shi amar shinkafa da wake ya faɗe ta da yaji ya sa magi ya overdose na mai ya cinye ya kwanan ya ci ya ci nata ya ci yalan bello ya sha rake ya sha lemu ya sha ayaba ya ci dambu ya sha kuka ya sha kubewa ya sha taushe ya ci ragadada ya ci alale ya ci Yeah. kai kuma kana nan komi a hana ka ci da Allah kai mai arziki ne talaka ne akwai wanda da likita ya rena masa hankali da ya je aka auna shi wai sai aka ce a jikinsa babu sinadari na iron wai yana fama da matsalar sinadari na iron a jikinsa ya ce to likita ya za a yi samu iron likita ya ce to idan an yi farfesun kaza a gidanka a dafa kaza ta dafu sosai in ta dahu ta dahu to sai a zazzage naman karka kuskura ka ci ko tsoka daya kasusuwan a tara maka su a faranti su za ka rinka bantana kana gurgura akwai ayon a ciki idan aka yi maka farfesun kifi a zazzage naman gaba daya wannan busasshen kokon kan da wannan ƙaya ta tsakiya is a very good source of iron kawai sai a yi farfesu a gida shi a tara masa kasusu a faranti kawai yana ta ƙururus ƙururus sai ka ce kuliya sai ka ce mage ya ku bayin Allah arziki a wajen Allah yake kar ku neme shi ta hanyar haramu